هنقلي هنقلي أبو حسن كايا يا كاتاشينا إلا الله عيدي <laughs> بابا كاين هكا واقفه kwarai da kowa da ya ga ‘yan hoto, ‘yan kwafe. Ah. Est-ce que c'est bon? C'est bon, aiki yayi. An ga wanda duk adda gauci bai wanga abu. Yanzu ka ga ya guncike. <laughs> à. Yeah. Bao. Yayi. Mutulumbu. Tamam. Yayi. Mun gode. Gaisuwa ce baya? Sannu sannu. an ga ah, ina ganin daɗa sana'a wani sai kallo eh lalle waɗanga an yara su ɗan shekara nawa na a zo ɓata irina jiki na yara suka tsohi kai ku sa na a garin mai katon kai a hakimin tururuwa je inda ka kauli gwa ta ya dafa ina ganin kai an can mai katon buje a hankali a ya awakin bene <clears throat> yan yaran suna adda hikima ta lahi mulku samawati kai wallahi Bau, eh? galai ga mutum gana maru na ta filmi da di shagu. Wallahi. Ga

Mai wuya. Ah, sai. Ah. Ah. alhamdulillah mai wula ya yi a Sai. Sai. Eh, sai Eh haka ne, baffa su haka inda aka baro shi.

Alhamdulillah, wallahi lafiya lau. Hey. Eh Hey, Tulumbu! Hey! kare shi a tulumbu lalle kai an yi mai suna kai Show! Show! Show!

aikin mutum na shana, sana'a wani sai kallo a rantsi da allah sana'a wani sai kallo kun gani gashi nan aikin da don mutum shi ka yi sai an gane da shi shi yasa in kagga sana'a wani ka ba ta lahiya kar ka je kai ta sa mata idanu tunda ba taka ba ce wallahi sana'a wani sai kallo lahi mulku samawati show ah. Assalamu alaikum jama'a mahu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkamu, da wannan marece na yau. ini na marece na talata inda nake tura muku wannan wasa ta gargajiya inda kuke tsinkan waɗanga duk abin da haga kana yi a duniya wataran za ka ci unhwane shi watara a ci riba watara a haɗe kuna ganin kwanaki inda gardawa masu wasa da wuta aiki ya lalace ma babbansu waɗanga ga sunan kuna kallo su kuma waɗanda ke koyon 'yan shunuwa shi ya sa dukka abin da ka san baka iya ba babu shakka sai ka bar mai shishiya kuna gani duka shi ya sa aka ce sana'a wani ku bar shi tashi ta sana'ar wani sai kallo wani wallahi in ba da Allah ya rabo ma kowa aiki ba na rantse da Allah da wani sai da yunwa ta kashe shi ba zai iya samun abincin da zai ci ba ga wani aiki sai dai kai kallo dalila haka ita duniya shu'uma ce duk abin da haka kana yi wani na nan komi za ka bashi bai iya yin ne misali aka ce yanzu a ce wanda bai taba ganin inda aka hidda wata ba bai taba gane inda aka hidda wata ba a ce an yanke dan misa an hede shi an ɗebe wata kuma ba a yi mata eh, huda ko guda ba a ce a baka miliyan goma ka heɗe abin da baka taɓa yi ba na rantse da allah miliyan goma nan ba su ciwa amma wanda yake sana'a shita dala ɗari in ka bashi da gudu za a heɗe maka dalila haka aka ce to aikin wani na wani na dalila haka nake baku wannan labari gashi nan kai kallo kamar yadda kuka gani assalamu alaikum